ولكل تلك فأعلم يومئذ كبرت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا قالت يا ليتني مت قبل هذا

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 والضلالة مرجوها إلى النار يوم ما سؤال بركة iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiya ta wannan masallaci masallacin tunawa da babban malaminmu shugabanmu kuma babanmu a sheik abubakar mahmud jumi allah ya jikarsa da gafara ah, idan ba a manta ba yau muna ranar asabar ne ashirin da biyar ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna sha hudu ne ko ko sha uku yau muna sha hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam sa'a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Allah ya hada mu wannan farfajiya tare da shugabanninmu shugabanninmu na agaji shugabanninmu na elders, musamman ciyaman na kwamitin marayu ko mataimakin ciyaman na kwamitin marayu wanda babanmu mai gidanmu alhaji aminu sawa yake jagoranta muna tare da shi a wannan wuri tare da shi akwai masu taimaka masa akan wannan aikin mai gidanmu mai girma gonon kabi shi ma muna tare da shi a wannan wuri da haka kwamiti na tantancewa na marayu suna nan muna tare da su akwai mai girma birnin yola da kuma a alhaji sanusi wanda yake duka shugabanni ne na gina agaji da muke tare da su a nan don haka za mu ɗan taba karatu ba da yawa ba mu ba da dama ga su kwamiti na jagorancin harkar marayu domin in insha Allah ba fara gabatar da abin da ya kamata a yi game da abin da ya shahi marayu don haka game da aka ba da sarrawa jiya duk wasu wayanda suka san an tantance su game da abin da ya shahi wato ba da gudunmawa da za a bayar da tallahi ga marayu ya zama na suna kusa-kusa da wannan wuri Allah shi muna jagora muna aya ta 67 Allah subhanahu ta'ala ya kadace mun kuwa da aya ta da bakwai za mu tashi aya ta da takwas. Allah ya ce fawa fawa rabbika la da nahshurannahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنحشرنكم والشياطين ثم لنخبرنكم حول جهنم جثيا Allah subhanahu wata'ala yace fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi malai ce wa fihi sharifin lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan akwai nuna daraja da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce na na ho wallahi za mu tayar da su almunkiruna nuna ba'd masu musunta ji kiyama za mu tara su gaba daya wa shayadi da su da shedannu najma kullum minhu wa shaydanuhu kowane daga cikin su za mu tara shi da shinanin sa fi silsilatin mu su cikin wata irin sarka sun mala na haduran na hun Allah sannan lanudiran na hun haula jahannama za mu halarto da su haula jahannama wato gefen jahannama min kharija ta wajen jahannama Allah ya ce jisiya wato suna gurbane kowane ɗaya daga cikinsu zai zo jafiyar alar ruko ya gurfana akan guwayensa saboda kaskanci da wulakanci don Allah ya nuna kaskanci su da wulakancin su Allah subhanahu ala. yasa za su zoge wuta jahannama suna gurfane Allah ya ce summa lananzi anna min kulli shi'atin summa lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiya Allah ya ce summa sannan lananzi anna za mu fitar min kulli shi'atin a cikin kowace kungiya minhum daga cikin wayannan kungiyoyin da saba ma Allah kungiyoyin kafirci kungiyoyin ta'addanci Allah ce za mu tunanto cikin kowace kungiya za mu fitar da ayyuwan ashaddu ala rahman itiya wanda ya tsananin tsaurin kai da kutsawa ga Allah Allah ce za mu tsamo shi domin gwaji ga azabar da za yi ga wai da yake jagoranta su gaira za a yi shi azaba sun mala na hannu a ana mabin labina hun sun mala na hannu a ana mabin labina kuma a wula bi hasiriya alati sun masannan ladanu a alam alati mu ne masana jalladina hun a wula bi ha ga wanda ya fi cancantar wutar jahannama ta kone shi duk wanda cikinsu ya yi tsananin yi wa Allah wata ta'ala girman kai wanda ya kamata wuta ta kone shi ya shiga cikin wuta wuta ta kone shi Allah wata ta'ala ce muna da ya game da wannan da a zihir Allah ya wara ne da su wato domin ya zama izina ga waɗanda suke jagoranta ga wannan aiki da saba ma Allah shi ta Allah subhanahu wata'ala ya fara da waɗanda suke shugabanni ne na saba ma Allah na mutu game da kiyama zo ne Allah subhanahu wata'ala zai fara da su yasa ce sun mana lahanu a alam. Allah ce mu ne masana mun aula da hasiliya da wanda ya cancanta shiga wuta da kuma konuwar wuta gare shi shi ne Allah sai ci gaba da cewa wa in minkum illa walidha kana ala rabbika hataman maqdiya Allah subhanahu ta'ala yace wa in minkum wato babu wani ɗaya daga cikin ku ai wato ahadun kafir wani mutum guda daga cikin kafirai au muminin ko wani mutum guda daga cikin muminai Allah subhanahu wata'ala ya ce babu wani ɗaya daga cikin ku wato ku musulmi ko ku kafirai illa wariduha face dakiluha ya shiga wannan wutar ai jahannama wato wata jahannama Allah ce babu wani mutum cikin kafirai sai ya ji ta wannan wato gadaɗin jahannama Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni da wannan wa in illa warisa ba wani ɗaya daga cikinku ya bi ta ɓace sai ya bi ta wannan gadar ta sirati kana ala rabbika hataman makaziya wato wannan ya kasance auren ubangijinka wajibi ne wanda Allah ya riga ya hukunta wato atamahu wa qada bihi la yatruku Allah ya riga ya hukunta haka ya wajabta ma kansa kowane daga cikin musulmi ko daga cikin kafirai sai ya bi ta wannan gada din ta sirani wanda zai hau wannan gada wanda gada tana kan wata jahannama ne wanda Allah ya rubuta masa kubuta da tsira sai ya samu ya kubuta wanda kuma aka rubuta masa alaka da surmuyawa cikin wannan wuta jahannama sai ya surmuya a cikin wannan wuta ɗin. Allah ya summa nunajji alladhina taqaw thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya Allah ce idan mutane sun bi ta wannan gadar sun ma nunajjin lalina taƙau Allah ce sannan za mu kubutar da wayanda suka kiyaye a shirku shirka wayanda suka ji tsoron afkawa cikin shirka wal kufuri, wayanda suka ji tsoron afkawa cikin kafirci wato Allah ce za mu kubutar da su min har daga gare ta in ji Allah subhanahu wata'ala wa nazaru zalimin Allah ya ce kuma za mu kyala azzalumai bi shirki wanda suka aikata aikin shirka wa kufri suka aikata aikin kafirci Allah ya ce za mu kyale su fiha a cikin wannan wutar Allah ya ce jisiyar alar ruko suna gurfane akan buwayensu malai ce wal muradu bil wurudu abinda Allah ya ce da wato wurud shine al-murur ala sirat wato sai sun bi ta wannan gada din ta sirati fa innahu mamdudun alaiha wannan wato gada din ta sirati tana bijirowa ne tana gicowa ne akan wato wannan wuta ta jahannama Allah ya kare mm-hmm. saboda haka wannan yana nuna cewa kowane musulmi ya yi shiri na musamman domin gyara halayen da ɗabi'unsa domin gudun kada ya je gaban Allah subhanahu ta'ala a biyo ta wannan gada ɗin ya haɗu da azabar Allah subhanahu ta'ala ya wada cikin wannan wato gada ɗin shi da yake cewa rawa an jabir bin abdullahi hadisi ya zo daga jabir da abdullahi Allah ya kara masa yadda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu yace naji annabi na cewa al-wurudu ad abinda ake ne da bijirowa shi da shiga ta wannan wato wuta din fala yabqa birrun wala fajir babu wani mutumin kirki wanda zai wanzu ba Fati sai ya bi ta wannan gadan wala fajir ko wani fajiri illa da kalaha Fati ya shige ta kuna alal mumini na bardan sai da zama sanyi ga muminai wa salaman da zaman lafiya kama kanat ala ibrahim kamar yadda wuta ta kasance ga annabi ibrahim ta zama masa sanyi game da Allah ya ce wato kunna ya naru kunna ya naru kuni baradan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce ya naru ya ke wuta kuni baradan ki zamo sanyi mai yawa ga annabi ibrahim kuni baradan ala ibrahim ki kasance wani sanyi mai sanya yawa ga annabi ibrahim kike zama masa azaba to haka nan duk wanda yake mummuni ne mutumin kirki mai halaye na kwarai to koda ya bi ta wannan gada ɗin ta sirati to allah zai sa wannan wuta ta zama masa sanyi da wato farin ciki da samun aminci daga konuwa daga wannan wutar Allah wata ala ya kare don haka a wafin hadisi an ce ya zo a cikin hadisi fatakulun limomini na wato wuta za ta ce mawai da suke muminai ne za ta ce musu jariyar ya mumin ya kai mumuni ka tafi a hankali za ka sabu dama ka tsallaka faƙada a dafa alluraka wato an bice wannan hasken da wannan bela ta wutar Allah ba zai bari ta kone ka ba wannan shi ne abinda za a gaya mummuni ya kwantar da hankalinsa ya samu nutsuwa Allah ya ce hankalinsa ya zauna gari shi sai Allah ya ce وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آيات آتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا الله سبحانه وتعالى وإذا تسرى عليهم يا إلا آخر karanta أي المؤمنين يا إلا yayin da mu'minai su آيوه karanta wal kafiruna fi dunya da kuma kafirai a duniya Allah ya ce wai da tula alaihim ayatuna yayin da ana karanta musu ayoyinmu min alqur'ani na qur'ani bayyinatin bayanannu wadihatun wanda suke a fili in mu'mine na karanta musu waɗannan ayoyin qala allazina kafaru Allah ya ce sai ka kafirai suna cewa lillazi na amonu ga da suka yi imani ta su ayyar fari ƙaimi wanne ne daga cikin ƙungiyoyin nan guda biyu na hannu a antu shin wai da mu da ku wane ne khairun makamar ya yi samun mai alkhairun wurin zama manzila wa maskarar wurin zama da wurin hutawa wa a ahsanu nadiya kuma wane ne cikinmu ya yi taron jama'a na 'yan majalisa da wurin zaman shi shin mu ko ku wannan shi ne abinda wato kafirai suke gaya mu ne sama da izini. cewa da mu da kura da kiyama za mu gano wane ne aka hanyar gaskiya sannan wane ne ya shi majalisi mai kyawu kuma ya yi taron 'yan majalisa na mazaunar shi malam ce idan aka ce annadi kuwa mustabi'ul qaum shine inda mutane suke taruwa ya tahaddasu suna fi suna hira to wannan wani shi ake kira nadi yasa Allah ya ce wato yana magana da a ɗaya daga cikin kafirai abu jihar wanda ke ganin cewa yana da ƙari yana da wato wani matsayi in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai ya bin akuya yana jawa mai ga jiki shi allah ya ce kaga wannan da yake hana bawa yayin da zai sallah eh, أفرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسمعا بالنسبة عافية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية التي فليدع نادية يكرا يوم مزوناتي يكرا يوم كلبتنشي يكرا يوم كنزجيري فليدع نادية سندع الزبانية التي مكما za mu kirayi mala'iku wanda ake kira zabbaniyawa domin su azabtar da shi da 'yan kazaginsa saboda haka 'yan uwa wannan yana nuna mana mutum ya yi ta da tsantsan da saba ma Allah hada wa ta'ala domin Allah su ta'ala ya shiri na narkon azaba ga duk wanda yake saba masa Allah shi muna jagora amin a kamar yadda muka bayar da labari cewa shugabanninmu na kwamiti na ba marayu muna tare da su a wannan wurin saboda haka ba za mu tsawaita ba saboda sanar mutane da wuri da kuma jawaban da ya kamata a ce an yi don haka insha Allah zan mika abin magana a hannunsu domin gabatar da abubuwan da ya kamata a ware gabatarwa Allah dauke sarki ya muna jagora kuma Allah shi saka da alkhairi da irin wannan aikin da suke yi don haka yanzu na insha Allah zan ba da abin magana hannunsu domin ci gaba da abubuwan da aka zo yi Allah shi mana jagora karba kallahu Thank you.